sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam masu daraja da daukaka يتي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم تولنا قد أرديه وأن تسجن بقرة رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإن تولوا مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ana da'awatu abi ibrahim ni dinnan na samu ne sakamakon addu'ar kakana na ibrahim da haka idan mutum na gari ya addu'a yau tana karuwa kai ma yanzu da za ka ne ka zama na gari ka ce ubangiji allah kar ka bar iyalai na a cikin bata ka sa a cikinsu akwai kintsantsan da zai isa kuma ni ne wanda ɗan kwana isa ɗan maryamu ya yi bishara ta ya ce ni an aiko ni amma ban cika abin da kuke bukata wanda zai cika muku yana nan zai zo daga baya Shi ne zai zo muku da kwanciyar hankali da nutsuwa da zaman lafiya a bible suna kiransa da suna comforter kuma an samu a cikin wasu nusar wasu kwafis na gospel of barnabas injilu barnaba an nassanta sunansa ahmad to amma sun goge saboda tsoron idan aka ce sunansa ahmad to kai tsaye ba hamayya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma dama Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a cikin alkur'ani mai girma cewa ubangiji subhanahu wata'ala zai aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da bushara annabi isa din kuma Allah ya gaya mana karara cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama sunansa Ahmad wanda dai da shi da Muhammad din Allah ya faɗa a cikin suratul safi aya ta shida yake cewa wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiq musaddiqan lima bayna yadayya من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أنا كراء مجينا والله متم نورهم ولو كره الكافرون هو الذي رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ayoyin wannan ayoyin a ciki sun nuna zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bisa bushara annabi Isa yake cewa wa bashiran bi rasulin ووقعت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام kuma uwata ta yi mafarki ka lokacin da take da ciki na gashi ta gano wani haske wanda ga baki ɗaya hasken da ya fito sai da benayen sham suka yi haske saboda suka haskaka kamar wannan hasken ya haska su mazala ce to ni ne hasken da addini na zai kai har can wasu da turdi'itu fi bani sa'ad yace kuma kun san an shayar da ni fi bani sa'ad a wata kabila da ake kiranta banu sa'ad wannan magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa ya sa a cikin wannan hadisin a malamai suka ce to lallai yana nufin kenan ya an shayar da shi a wajen wannan mata da ake kiranta halimatu as-sa'adiyya domin ita ce take kabilar banu sa'ad wasu fi bani sa'ad an kuma shayar da ni a kabilar banu sa'ad wannan hadisi kuma an an rawaito shi a wurare da yawa ibn kasir yake cewa isnaduhu qawiyyun jiddan isnadinsa yana da matukar karfi sosai sannan kuma a cikin asiratun nabawiyya kuma yake cewa ruwina zalika bi isnadin sahihin mun rawaito wannan hadisi da isnadi wanda yake ingantacce saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam an shahid da shi a kabilar banu sa'id Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilatul ahadith as-sahiha wa atharuha as a silsilatul ahadith as-sahiha da yake bayani akan hadisi na 1545 sai ce wa bi kulli halin fa inna rada'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi bani sa'ad min halimati sa'diya mimma tanaqalahu al-ulama shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam a kabilar banu sa'ad mimma tanaqalahu al-ulama yana ɗaya daga cikin abinda malamai wato abinda malamai suka dinga nakaltowa daga daga junansu abu ne da bai kamata a ce mutum ya yi inkarinsa ba ko kuma an faɗa ya ji kamar ba kamar ya ji ba to yake cewa min mata alahu al'ulama yana da daga cikin abin da malamai suka dinga rawaituwa da junansu ya ce ah, wastaƙarar hula ladai kuma malamai sun tabbatar da cewa hadisin ingantacce ne mana ingancin hadisin ya tabbata a wurinsu wadda ka ba su da wata matsala ana kado a cikin juz'i na hudu shafi na hamsin da hudu karkashin wani lambar wannan hadisin da na faɗa dubu ɗaya da ɗari hudu a da ɗari biyar da hamsin da hudu karkashin hadisin ana da'awatu abi ibrahim wa bushra isa alaihi assalam wa ra'at ummi ina hamalat annahu kharaja minha nurun adha'at lahu usul ash-sham wastuddi'tu fi bani sa'ad ibn bakar fa baina ana na'im karashin hadisin mazala ce wata rana ina cikin kuna kwance a fabaina ana ana ana fi na yace atani rajulani alaihi ma thiyabun kawai sai ga wayansu ko kuma yake cewa fabaina ana fi bumin lana ina wata rana ina cikin dabbobin an kun fita kiwo kawai sai ga wasu mutum biyu sun zo mun suna da fararen kaya ma kuma fastun ko tistun wato suna rike da wata tasa min zabin mamlu'in salja wacce take ta zinariya kuma ta an cika ta da Ba a ja'ani sai suka kwantar da ni fa shaqqabat da ni suka tsaga ciki na sun da qalbi suka fito da zuciyata fa shaqqahu suka tsaga zuciyar ba a fa akhraja minhu alaqatan sauda'a suka fito da wata bakar wato tsoka a ciki ko kuma wani bakin jini tararren jini fa ha sai suka ta sun magasala kalbi sai suka wanke min zuciya ta wa batsani da cikina bai zalika thalith da wannan kankara hatta idza an kaya sai da suka tsaftace wajen ya tsani raddahu kama kana sai suka hade min kirjina thumma qala ahaduhuma li sahibihi sai na ji ɗayan ya ce da ɗayan a zinhu bi asharatin min ummati auna shi ka gani shin zai daidai da mutum goma al'ummarsa fawazana ne bi asharatin fawazantum sai ya auna sai ya ga na wuce su in maƙala zinhu bi mi'atin min ummatihi to auna shi da mutum ɗari fawazana ne bi mi'atin min ummatihi fawazantuhu min ummati fawazantuhu sai kuma na sake bin sun maƙala zin'u bi alfin a auna shi da mutum dubu sai aka auna ya ce sai na nisu sun maƙala dafa an kafa lawazanta ko bi ummati lawazanta ya ne shi kawai domin da za ka haɗa al'ummarsa gaba ɗaya shi a gefe su a gefe duka sai yaron jaye to shekul albani sai ce a kharaja wal hafiz ibn kathir fil bidaya ibn hafiz ya ya koro shi ko ya fitar da shi a cikin al bidaya yace qala ibn ishaq haddathana thawr ibn yazid an khalid ibn ma'dan an ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum qalu akhbirna an nafsika qala na'am ana da'watu abi ibrahim fasaq al hadith to shine sai shi albanin ya kawo magana ibn kasir isnadu jayyidun kawai sai ya ce Kultu jimal al-nasr al-albani ya ce na ce wa zahiru annahu naqalahu an sirat ibn ishaq ya ce to a zahiri ya nakalto wannan ingancin ne daga sira ta ibn ishaq wa qadarawa awwala qur'an hakim min hadha al-wajh ya ce hakim ya rawaito wannan hadisi farkon wannan hadisin da irin wannan fuskar wa qala sayyul isnad wa faqahu adh-dhahabi wa at-tabari fi tafsirihi ya samu mafakar tabari da zahari amma abin mamaki ne a ce ya samu mafakar tabari ko da yake abin da ake nufi ne maganar hakim da ta dace da maganar tabari ko illa ba zai yi a ce tabari ne ya kalli sanadin hakim ko saboda ne yaushe hakim ya rasu ba zai gaya mutuwar hakim an na isa wuri a ba shi kyauta sai a rike daga yau hakim ya rasu shekara ta ɗari hudu da biyar shekara ta ɗari hudu da biyar ya mutu tabari kuma muhammad ibn jarir a abu jafar tabari shi kuma ya rasu shekara ta nawa ɗari uku da goma waye girma wani kenan ibn jarir ya girbi hakim ko sai ya ce ya samu wafakar sinadin qabari amma ba qabari ne ya kalla amma imam zabi kuwa shi da kansa ya faɗa a cikin sayru alamin nubala da yazo tarjamar hakim ya faɗi girmansa da matsayinsa sai ce ya kuma wallafa littafi da ake kiransa mustadraka wanda ya istidraki wa bukhari da muslim akan abin da suka fitar a cikin sahihai ya ce ya wahalar da waɗanda za su zo a bayansa domin ya tara wa mutane aiki da bai littafin ba da bai gajiyar da mutane to amma ya ce na ga ya kamata a ce bukhari da musulun suna da sharaɗar rawaito hadisai amma ga wasu hadisai sun cika sharaɗar bukhari da musulun ba rawaito su ba to ni kuma bar kawai in rawaito musu shi a madadin su shi ne mustadara ya ce lakin ya ce to wannan littafin ya yi abubuwa da kusakurai ya tafka kusakurai da yawa don zai kama ka hadisi mai ma ya zaci cewa yana sharaɗar bukhari da musulun. ya ce amma na yi kokari na yi masa na yi masa talhisi na taɓaice shi mara na bibiyu hukuncen hukuncen wanda ya daidai zan tabbatar da ya daidai kenan wanda bai daidai ba zan ce bai daidai ba ya ce amma ni ma a gaggauta na yi shi ya awizul amal har yanzu dai shi ma aikin da na din yana bukatar a ɗan sake kallon sa a masa aiki to shi sa aka ce rawahul hakim to wani lokaci in malamin hadisi ne ya ce sai ka ji kuma ya ce maka wa wafaqa zahabi to mutane da yawa sun kuma zo sun yi wa aikin zahabi da aiki amma gaskiya aikin da za ka fi nutsuwa da shi a wannan zamanin shi ne aikin albani allah ya gafarta masa yawanci shi yasa mukan ce wa faƙahun zahabi wal albani ko wa ƙalar albani wa kuwa kama ƙala wata ran ma shi kansa zahabin zai wafaka masa amma kuma albani zai zo ya ce a wannan wafakar da zahabi ba haka ba ce ya kuma kawo dalilinsa. to shi ne magana akan hadisin da isnadinsa bayan ya yi doguwar magana to shi ne sai wannan magana da nake karanta yake cewa wa mai kulle hal dai duk ma aje magana isnadi tunda duk yawanci hanyoyin kowanne yana da yar matsala ya ce to a magana shayar da annabi salama a wajen halima wannan duka malamai sun san da wannan kuma duka malamai sun yadda haka ne li itbaq shuhrati wa rawaji saboda abin da ya shahara kenan kuma an rarrawaito a haka yace wa mislu hadhihi alwaqa'i irin wayannan mas'alolin kuma yustagna bi shuhrati an an-nazar fi da yana da daga cikin abin da dole aka fi karfin malaman hadisi su kansu sun sallama suka ce mun ji hadisi na ne bai inganta ba wannan za mu faɗa gaskiya amma abin ya faru eh mu mun yadda ya faru me yasa saboda jama'a da sun ce sun yadda to waye kuma da za mu ce ba mu yadda ba a nan ne kadai ake daga gaba a isnadi in abu in mutanen duniya mafi yawancin su suka rawaito abu kaza ne to ba ya kai binciken ingancin abu musamman kuma za ka ga yawanci a abubuwan da ba na halal da haram ba ne magana ce ko ta tarihi ko ta wani abu ne na falala da sauransu amma a abu da shafi gundarin halal da haram wannan dole za ka ga ana sallama masu wani ya ce ka tahaqquqi na min karami hatim al-ta'i kamar misali an yi wani mutum hatim ibn abdullahi al-ta'i wanda kowa ya san karimi ne amma yanzu aka ce ka kawo sinadi ingantacce har zuwa wani wanda ya rayu da hatim ya ga karamcin sa babu amma yanzu mutum ya cika kyauta ma sai a ce wannan mislu hatim bal ma in kyauta ta yi kyauta sai a ce judul hatimi kyauta ce irin ta hatim shi bai riski manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a jahiliya amma ‘ya'yansa sun musulunta kuma ya musu wasiya da bin addinin gaskiya amma shi bai ba addinin gaskiya ba babu ɗan sa'adi ibn hatim ya tafi neman addinin ya je ya ci karo da kiristanci a sham ya zama kirista daga baya ya zo wajen annabi sama da katon cross yi mukabala da manzo Allah sallallahu alaihi to anan kuma yana tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah ya gamsar da shi ya ce to amma akwai sauran abu daya akwai inda naji an ce an ce ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam yace mu kuma ba mu rike su alloli ba ahbar da ruban fastocinmu da masu bauta a'a sai manzo Allah ce to ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta ku halatta sa haramta muku abinda Allah ya halatta ku hal halatta ya ce ne? Eh, ana yin wannan ka sai ce to ai fatilka ibadatu kulliya bautan kenan ai ya musulunta kuma musuluncin sa ya kyautata Ali ibn Hatim to Hatim mutaki kenan wajud Abdullahi ibn Jud'an kamar Abdullahi ibn Jud'an wanda manzo Allah sama yake yaban sa yake cewa na taba zuwa sulhu a gidan Abdullahi ibn Jud'an nasin farko ya ce a lokacin jahiliya ne da yanzu za a sake kiran irin sama da san kuma ni da wanda in ji wannan sulhun da a ce mu ban je ba za a bada kaza da kaza ai bani dukiya mai yawa sallallahu alaihi wasallam da sauransu to wannan abin da ya faɗa kenan to idan muka dawo batun halima wace ce ita tukuna halima ta sa'adiyya yana da kyau musanta musan tarihinta sosai nasabarta da ita ce halima yar abu zu'aib dan abdullahi dan alharif dan shatinna dan jabir dan razam dan nasirata dan kusayyata Ɗan nasiru Ɗan sa'ad Ɗan bakar dan hawazin dan mansur dan ikirma dan hasafa dan kais ailan dan mudar wadda su suke zaune a can sama saman makka tun daga kan abin da ya shafi diyaru saƙif har izuwa abin da ya kai hunayi duka kabilar hawazin ce to amma ita kabilar hawazin din ta kasu tana da branches da yawa a cikin manyan branches ta akwai banu sa'ad ibn bakar wanda shi hawazin din e, ita kabilar tana da daga cikin manyan kabilun larabawa da aka sani wanda ake danganta su zuwa ga shi babban kakan nasu hawazin ibn mansur ibn ikirima ibn kasaf da ibn kaisu ailan ibn mudar to yana da gidaje da yawa daga cikin manyan gidajen nasu akwai banu sa'ad din ita ce kabilar da ta samu shahara da ɗaukaka sakamakon halima amma ba da ita ba ba ta da wani matsayi a cikin su domin ko da aka fito yakin hunain mun kammala wani suke rike da tutoci banu sa'ad ibn bakar su ma yan rakiya ne ba su ne shi ba to bayan nan akwai banu muawiya ta banu bakar ibn hawazin bayan nan suna da banu amir ibn sa'sa'ata ibn muawiya bayan nan kuma suna da banu banu kusai ko kisiyu ibn munabbi su kuma su ne aka fi sani da kabilar saqif yan hawazin nan to amma dai wacce ta kowa shahara a cikin kabilar ita ce halimatu as-sa'idiyya mijinta shine al-harith ibn abd al-uzza mijinta kenan al-harith ibn abd al-uzza ibn rifa'ata ibn mullan ibn nasirata ibn qusayyata ibn nasr ibn sa'ad ibn bakar ibn hawazin ibn ibn mansur ibn ikrimah ibn khasab ibn qais ailat ibn mudar mijinta kenan al-harith ibn abdul uzza shine baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na shayarwa wanda shi mijin nata ya zama sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya musulunta kuma ta musulunta kamar da zamu zo mu ji ta. ya daidai ke tafi mijin nata shahara yunus ibn bukai ya rawaito ta hanyar ibn ishaq daga babansa ishaq ibn yasar daga wa'insu mazaje daga kabilar banu sa'ad ibn bakar suka ce wata rana alharith ibn abdul uzza baban manzo Allah na shayarwa ya zo wajen manzo Allah sallama a makka sai quraisha suka ce ala tasma' ma yaqulu ibnuka hada kai abu kafsha haka alkunyarsa sake kaga dan nan naka da kuka shayar da shi ji abin da yake cewa yana cewa wai Allah ya aiko shi sai ce ma ya kulu me yake cewa ya ce yaz'umu anna Allah yab'athu ba'da al-maut kuma yana cewa in mutun ya mutu Allah zai tashe shi wa anna lin-nasi darain yu'adhabu fihi ma man asa yu'adhibu fihi ma man asa wai wai wai Allah yana da gidaje biyu da zai sa wai mutane sun rayu an za su tafi wannan gidan lahira kuma wanda ya saba wa Allah a azabtar da shi wa yukramu wa yukrimu man ata'ahu wanda kuma ya ba Allah a karrama shi wa qad yake cewa sai suke sai wa qad shattata amrana yanzu ya zo ya rarraba al'amarin wa farraka jama'atana ya raba mu biyu wasu suna bin sa wasu ba sa bin sa to sai shi al din ibn abdul uzza ya ce to ina yake aka ce ai shi can sai ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ya je wajen manzon Allah sallallahu da ya je sai ya ce ai bunayya malaka wa liqaumika yashkuka wa yazumuna annaka taqulu inna an-nasa yub'athuna ba'da al-maut thumma yasiruna ila jannati al-nar me yasa me ka mutane suka kawo aya ka kace kace kace kace za a tafi su yanzu sun mutu kuma za a shiga aljanna wai kuma akwai wuta ma sai wata rasuwa ce na'am ana asibin mu zalika ce kwarai ne nake faɗa haka walau kad kana zalikal yawma ya abata kad akhastu bi yadika hatta u'arrifuka hadithaka al yake cewa ko da ranar sai ranar tukuna ma sannan zan gwada maka abin da na faɗa maka yau kawai yana ji sai ce tuni ma na shaida babu ta da gaskiya sai Allah kuma na shaida annabi Muhammad na yakin Allah ne saboda haka to a bisa zancen malaman cewa shi ma ya musulunta mijinta da Halima halimatu sa'adiyya ya musulunta to tana da 'ya'ya ita halima din akwai cikin 'ya'yanta akwai abdullahi ibn al-harith akwai unaisa bintul haris akwai huzafata bintul haris ita ce ake ce mata shaima to shi abdullahi bin al-haris din ya kamata ya san su gaba ɗaya ko shi abdullahi bin al-haris din shi ma ya musulunta kuma ya yi hijira zuwa habasha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a sallam kamar da wasu malamai suka faɗa cewa haddashi ko da yake akwai abdullahi bin al-harith da yawa a cikin sabon manzo Allah sallallahu wanda ya hijira zuwa habasha shine a sahami. abdullahi bin al-harith bin qais a sahmi afwan sannan akwai kuma abdullahi bin qais abdullahi bin al-harith al-ansari eh, wanda shi ma sahabi ne sannan shi wannan as-sa'di din shine dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shayarwa din abdullahi ibn al-harib as-sa'di shine shine da sha kuma shi ma ya musulunta shi da mahaifinsa ko musuluncinsa ya kyautata a ishaq ibn abdullah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani da yana da wani dan uwa na shayarwa sunansa abdullah ibn al-haris fa lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam atara annahu ya kunu ba a da shi abu labar al-haris ya taba tambaye ba za su kana jin allah zai sake tashin mu sai ba za su ce amma wanda zai nafsi biya dihi la'akudan na biya dika yau mal kiyamati wa la'arifan naka na rantse da allah ranar alkiyama za mu tashi kuma zan ɗauki hannunka kuma zan gaya maka abin nan da ka faɗa ma'ana tabbas akwai ranar tashin alkiyama to daga baya kuma sai shi ma ya zo ya musulunta shi abdullahi ibn al-haris din sai ɗayar ita kuma unaisa ko anisatu bintul harith ita ma kuma ana cewa ta musulunta yar da asama ce ta shayarwa wacce wanda ya fi wacce tafi su shahara kuma ita ce shaima'u bintul haris ko kuma ku zafatu bintul haris ta musulunta kuma musuluncinta ya kyautata tana da 'ya'ya akwai cikin 'ya'yanta akwai halimatu bintu abi a bintu abi zu'aib sa'diya a mahaifiyarta kai halimatu bintu abi zu'aib ita ce a sa'diya din sa'annan mahaifinta al haris ibn abdul uzza yan uwanta kuma abdul ibn al-haris sauransu ita ma kuma ta zo ta gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda yake cikin al-isaba fi tamyiz sahaba da wasu sa kamar ibn abdul bar a cikin al-istiyab suka ce an kawo mota a lokacin da aka je yakin kunai da aka kamo ta tana cikin ribatattu sai ta ce musu ni yar uwar annabi ce ni yar uwar manzo annabi sahibu ana ukhtu sahibikum da aka je da ita wajen manzo Allah sallama sai ta ce ya Muhammad ana ukhtuka ni yar ka ce yace to ai ban san ki ba wace ce ki ta ce to ai ni ce yar Halima kaza kaza manzo Allah sai ya farin ciki da ita ya kuma shimfida mata mayafi ya zaunar da ita akan wannan mayakun har sai da maye kwallaye kuka sai wakala sai maza a suna kyautuwa in ahbabti fa aqimi indi in kin so ki zauna a wurina to shi kenan ta aqimi haɓa ba ki zauna za karrama ki kuma a nuna miki kauna in kuma kin so ki koma gida to mun sake ki ki koma ta ce a'a ina so a mu koma sai ta koma ta musulunta sai ta koma maza Allah sallama ya haɗa mata da bayi uku da kuma kuyanga ɗaya sa'annan kuma ya bata dabbobi da awaki wannan ya faru a shekara ta takwas ne gashi dai tana cikin ribatattu amma take maza Allah sallama ya karrama kuma me yasa ya karrama ta saboda yar uwarsa ce to kai kuma me yasa yanzu idan mu'amala ta hada ku da mutum in wani dan uwansa izo ya karrama shi sai ka ji haushi kai ma ban dan uwanka yazo yana da haƙƙi a kan yana da kyau ka karrama dan uwanka a duk inda ka gan shi duk wanda yake da alaka da kai da dangantaka kai dai ba a yadda ka dau haƙƙin wani ka ba wa wani saboda ka fi sansa da wani ne amma in dai ba haƙƙin wani sai dai in haƙƙin wani kana da ikon da za ka iya tasarrufi a kansa misali za ka iya ɗaukar abin dan ka ba wa ɗan uwanka dole dan naka ya haƙura saboda mai inna wa maluka inna inna anta wa maluka li abika ba babu zancen damuwa don haka ta faru maza su ma gashi dai kafin mata musulunta ya ce za mu iya sakin ki wani zai to ya za ka sake ta kuma mu ba a sake mu ba to ku ita ce ai daban-daban sai dai kana so kai maka roƙi Allah ya karrama ka ya girma ka ya sa inda ka je ka zama mukarramun mu'azzaz in kuma baka zama mukarram mu'azzaz a wajen mutane ba roƙi Allah ya sa ka zama mu'azzazun mukarramun a wajen sashi Allah yanzu bayi ya fita a musulunci to an lada biyu za a bashi an tashi za a dinka mai aljannar da za a bashi saboda an yayi haƙuri a duniya Hashi shi ne abu hurairu ma yake cewa laulal jihadi fi sabilillah ba dan jihadi da bai waje ba a kan bayi ba ya waje wajaba akan ƴaƴa wa birru ummi da kuma babata da inda ni bawa ne ba zan samu mata biyayya ba la ahbabtu an aquta raqiqa da ni zan roki Allah ya sa mata a bawa har ma wasu masu ruwaya suka yi kuskure suka shigar da shi cikin hadisi sai su ce manzo Allah ya ce lil abdul mamluki ajrani laula al jihad fi sabilillahi wa birru ummi la a an amuta raqiqa ka san ku annabi ba zai faɗa haka ba to da bayan da zai manzo sama daga sam daga sama ya tsoye kasa biyu kuma da ya ce wa birru ummi yi to bi birai da kuma sababu da jira'i mata biye mahaifiyarsa ta rasu kafin girma sallallahu alaihi bayan maza Allah salama ya rasu a kun san a kabilu da yawa sun bar musulunci ko to a cikin wani suka bar musulunci har da banu sa'ad kabilar su halima domin da aka je aka yi yakin hunai da aka yi yakin hunai sun musulunta saboda an tarfa su ba yadda suka iya to wasu da suka musulunta a yakin hunai ba a sarransu ba kawai ne don ba yadda suka iya ne bayan manzala sama ya rasu cikin kabilun da suka yi radda hadda kabilan banu sa'ad amma ita sai ta ki ta yi radda ta ce wallahi ba za ta yi radda ba ta ma dinga kokarin kawo ba wa musulunci kariya da dukkan abin da Allah subhanahu ta'ala ya bata na ilimi da komai da komai har da da yawa daga cikin mutanen banu sa'ad da suka yi radda suka dawo kan musulunci har sai da suka dawo kan musulunci da yawa kuma an santa da yawan ibada ita shai mawuda kuma ta shahara da yawan waƙoƙi wanda ta kara manzan Allah sallama ta kara musulunci da waƙoƙinta ta yabi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa lokacin da ta rasu amma ba lokacin rasuwar ta bai shahara ba a wajen malami shaima'u bintul harith kenan da aka haka wata wata sunan ta shaima, ta zo ta tambaye ka wai dan Allah wace ce ne mai wannan sunan ni akwai wata na na shaima ku ne Kasar mun an ce na na wancan to ne alamar cewa tana da asali ta da cewa kalmar na na din nan an ina zata kama fulatanci ne ko ina yan fulanin wurin nan ne da Allah ka daina nuna ba Allah Allah ya riga ya zama ba shi. akwai fulani da suka san me su ba mu wannan tabbashin cewa na na ka iya fulatantin naka da kaji saura kamar kawai shanun maki da sun kare to sai a gaya masa haka to ita halimatu a sa'adiyya din da kanta ta ba da labarin shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kafin nan malamai suna faɗar hikimar da ta sa ake ɗauke manzo Allah sallallahu alaihi ko aka ɗauke manzo Allah sallallahu daga cikin gari aka kai shi kauye ana tuna wata sira da ake karanta a dako arda'atu halimatu sa'a sun maltama sulahu murbi'atan ko sai aka nema mishi mai shayarwa Kamar iya adatul arab kamar yadda dama al'adar larabawa ce ko fistir zari wajen neman wata tashayar musu da ɗa wace dula ku halimatar sa'adiyya sai suka samu masa halimatar sa'adiyya ko sai fa aka zato ila miladiha sai ta ɗauke shi ta tafi da shi zuwa garinta sai suka ce liyasta tafi da min safa'il hawa'i wa fasahati sukanin fasahati sukkanil wannan tasirar nan ne ita ce ko tafi da bin safa'il hawa domin in yaje can ya fa'idantu da iska gare gare wa fasahati sukanin badiya kuma domin in ya taso kada ya fara da kwarancin cikin gari wanda ya fara da hausa gare gare ta kauye don kana neman afwan na ce hausa ko ai ba haushe ba haka yake cewa ko mana mun ce hausar kaza kawai yaran kaza ke to don haka ana so yaro ya taso ya fara jin yare na gaske don haka aka yayan manya ake musu ya ɗauke su a kai su ƙauye sai su taso sai su iya asalin yaran domin ka bashi a cikin birni zai taso bai san abubuwa da yawa ba saboda yawanci birni yaren da ke cikin birni yare ne mai sauki saboda ka zo na zo ne in kuma ma kai dan birnin ne a nan aka haife ka to mutanen da kake mu'amala da su yawanci ba yan birnin ba ne yanzu misali mu ɗauki hausar kano kaga hausar kano yanzu aka ce a ware a cikin iya cikin masallacin nan kawai in mun kai mu ɗari biyar to za ka ga insha Allah ɗan asalin kano ba za su kai hamsin ba wanda in aka bi iya baba iya baba za ka ga asali ba da kano su ba kuma haka ne ake samun ci gaba duk garin da baya karɓar baki to za ka ga kullum a cikin ci baya yake sai dai kuma kawai shi birni yakan yi asarar asalin yare da asalin al'ada domin wannan ya zo da al'adarsa wancan ya zo da al'adarsa wannan ya zo da canjin canjin lahajarsa wannan ma ya zo da canji sai kaga an tashi kuma wata lahaja wata kowa zai iya gane daga wanda ya saba rayuwa a nan mu yanzu a kano mun ka ce mana fara to mun san me kake nufi da fara sawun ne ko miya ko kuma wacce take gayanta amma in ka samu hausawa na kwarai in ka ce fara to sun san me kake nufi me ce fara eh? da eh miya ko yawa amma gayanta ba dawo mu yanzu akwai wannan ka ce wa dawo bai sani ba

ko an dafa jafa da daddawa ko ai in gana neman inda hausa ta lallace ma to ka ba a mutu ba sarki a baki na ba a samu ba da kenan zan ce ko ina wallahi musta'an to ita ah, bari mu ji kissar daga ita halimatu sa'adiyya da kanta wanda al'imam ibn hibban ya rawaito bi sanadin Hassan a cikin sahihu ibn hibban da sinadinsa zuwa ga ita halimatu sa'diya din wacce ta da manzo Allah sallallahu cewa take cewa kharajtu fi niswatin min bani sa'ad ibn bakar na fito tare da mata da dattawan mata daga banu sa'ad ibn bakar naltamisu ruda'a bi makkah muna neman shayarwa kowace ta fito da bayan da suke yi su matan kawai in kika haihu to saboda karancin arziki a kawai ko karancin kudi amma akwai arziki tun da akwai abinci so sukan fita su je su nemo inda akalla za su dan samu wani abu da zai taimaka wa rayuwarsu da ba kasuwanci suke bayan kawai su cika kasuwanci noma suke yi da kiwo abinda suka samu na kiwa ko bukata ta kama shi ne suke fita da shi su kai su siyar a basu wani abu kuma wannan ita ce rayuwar ɗan ƙauye da kwarai tun da amma akan samu wasu fitattun masu kuɗi wanda suke yin kasuwanci to ai da rayuwar duka ƙauyen titi ai shi yasa zaka ga ai da mutum bai yi kuɗi da yawa ba zai ga yanzu lokacin da aka yi su kundila a nan eh, har wanda aka sashi a cikin karin magana kuma ya karɓi cewa a ce abin ya gagara kundi har ka zo siyar da abu kuma har kundila bai iya siya ba to ba wanda zai iya siya in kuka koma tarihi to amma yanzu ka ɗauki kundilan da yanzu a ji nawa ne da shi har da kadarorinsa akwai wanda yana da kuɗin da ya fi na kundila amma ba ma a san shi ba amma a da ga ai yayi ko alasawa da aka yi a da yi misali da za a ɗauko wani asalin daɗin a duba kudin su sai aga ga ai a da a wancan lokacin ne suke da wannan kudin na haka sai dai kuma na yanzu ma kuma sun zo da irin tsarin yanzu da a ce a irin ci wancan tsarin nasu suka ta wani da watakila da yanzu ba za a san da su so da yanzu ake yin kudi to halimatu sa'adiyya take cewa mun fito muna neman wa'anda za mu shayar da su ala a tanin a lokacin akan wata yar jakata hmm. kamra'a wacce take mai haske ba da an azama fazahamtu bin rakbi ta ce to lokacin bayan mun fito sai nima na shiga cikin rububin ayani sai take cewa wa kharajna fi sanatin shahaba muka fito a cikin wata shekara shugumar shekara wadda ba ruwa ba abinci ana ana cikin damuwa lam yubqila lana shay'an wannan shekara ba ta ban mana komai ba wa ma'i zauji al-harith ibn abdul uzza a lokacin mun tauni da mijina al-harith ibn abdul uzza ta ce wa ma'ana sharifun lana a lokacin kuma mun taho da dan rakun wallahi in tabidda alaina bi qatratin min labanin wato wannan dabba da muke tafar ita ba mun yi mun yi mu tatsi nonon da za mu tatsa ma a kai ba za mu samu yan takuwar da muka tura ita nono ma ba za ta baka ba kudu ana cikin yau kenan ko ba haka ba to ta ce wa ma'i sabiyun li to kuma ta ce gashi kuma bugu da ƙari na ta tare ɗan ɗana jariri na namu lailatana ma'abukadi in dare yayi haka muke kwana yana mana kuka saboda ba yunwa ma fi zadi ma yi utibu wa ma fi na min labanin na illa anna narju ni ba ni da nonon da zan bashi dabbar da muke tare ita ma ba ta da nonon da za ta iya mun tatsa mu zuba masa ya sha muna ne fata muna fatan samu dogon taho muna neman da za mu samu mai shayar wanda za mu karɓe shi mu shayar da shi falamma qadimna makkata da muka iso garin makka lam ya min na imra'atun illa urida alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fataba wacce ta zagaya ta zagaya sai ta yiwu layin da gidan da annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce mata to gashi ga yaro ne gashi gashi gida baban shi a ce baban shi ya fito yaya sai an ya kwana karfe shi ta ce a'a duk matar da ta zo an bata sai ta sai a ba za ta karɓa wa inna ma kunna narju karamata arda'ihi min walidil maulu sai ce to abin da yasa saboda mu dama abin da muke nema shine mahaifin yaron ai dai ko sha inuwa gemu bai kai maka ba duk wanda zai kyautata maka barar mahaifin yaron to ya haifin yaron su wataƙila kakan ba lalle ya ji damuwar da mahaifin zai ji ba har ya karrama ki a zaton su kenan wa kana yatiman to kuma shi gashi an ce maraya fa kunna kulu to abinda muka ce muna cewa shine ma asa an nas an tasna'a ummu to kuma bai za ta iya yi gashi mijinta ya mutu hatta lam yabka min sawahib imra'atin illa akhadhat sabiyyan ghayruhu to kowace in ta zo ba ta samu an aka miko mata annabi sun salama ta jinjina ta ga kowace kamar za ta dauna yinsa sai ta fasa in ta tafi kuma sai ta samu wanda za ta shayar ta ce to duka abokai na matan nan kowace abokan tafiya ta ta samu ɗan da za ta shayar ni kaɗai ce a lokacin yanayin da ya yi yanayi ba ba labari wakari to an arji a walam akhud shay'an sai na kuma yanzu a zo gari ya gari tun daga banu sa'ad bakar har mu zo banu hashim da banu abdul muttalib koma ban yi ciniki ba komai sai na ga to haka zan hakura a rashin uwa akan yi wa ke jin karbo wannan maraya in yi sune na san ko ba komai dai a dan samu wani abu ko ya yake shikenan sai ta ce to shikenan wa karitu an arji'a wa lam akhud shay'an wa qad akhadha sawahibi gashi duk abokan tafiya ta sun samu fa qultu li zawji sai nace da mijina wallahi la arji'anna ila zalika fala akhudanna ni kan na ratse zan koma zan karbo wannan jaririn wala akhudanna lallai na yi rantsuwa da zan koma kuma in je in taho da shi to me ya faru take cewa qalat fa ataitu sai na ji fa fara ja'atu ko ila rahali sai na je na ɗauko shi na kawo shi masauki na fa qala zawji kad akhasti sai ya ya ce a'a kin ɗauko shi ce kwarai da gaske na ɗauko shi qultu na'am wallahi zaka anni lam ajid ghayrahu amma saboda ban samu wani sabato faƙala sai ce kad asabti abinda kika kin yi daidai fa asallahu an yaj'ala fihi khaira muna fatan Allah ya sanya alheri a kansa faƙala sai ta ce wallahi ma huwa illa an ja'altuhu fi hijiri' tun daga ma dama ba ta da nonon da ɗan nata zai sha ta ce ina sa shi a ƙirji na fa aqbal alayhi thadi bima sha'a min al-laban kawai sai ga nono ya fito gwargwadon yadda zai sha wannan duk ba ba ba ko bane a cikin karama da mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa shariba minhu hatta rawiya manzala sama ya sha har ya koshi wa shariba aku sai dan uwansa ma dana da nake shayarwa shi ma ya sha hatta ruwiya shi ma har aka kusar da shi wa qama zawji ila sharifina sai mijina al-harith ya ce to bari in je ga taguwar nan min al-layli da daddare fa idha hiya hafilun sai ga shi hantsarta ta cika da nuna fa halabat lana ma ma sannana wato sai muka dama sai ga shi muna zuwa yadda muka saba ana zuwa aka tatsa aka samu nuna fashari ba hatta rauyar mijina ya sha ya koshi qalat wa tu hatta rauyar tuni ma na sha nonon nan na koshi na tilka bi khairi shiba'an liwa'an bi khairin shiba'an liwa'an a wannan dare muka kwana cikin alheri a koshi koshi na abinci a koshi koshi na nono waƙat nama sibiyanuna kuma yaran nan ko sabiyana duka su ma sun yi bacci ma za a su ma yi bacci shi ma ɗan nasu abdullahi ya yi bacci bayan nan sai halima ita take ba da labarin sai ta ce ya kula abu sai mijinta baban wannan yaro yake cewa wallahi ya halimatu ma araki illa asabti na samatan Mubarakata ni fa ga ganin kin samu iri mai albarka kad nama sabiyuna wa ruya wa ruya kin ga gashi dan dan mu yayi bacci ya ya goshi kala ce ce sun makaranta sai muka fitar ba wallahi la kharashtu atani amama rakbi qad kad qata'tuhu ko kad qata'tu hatta ma yablughuna ma yablughuna tace wallahi muna fita da muka jira tunda ka su kusan tafiya ta yan kauye tafiya ce ta gudun ya da kanin wani tace jaki na da ya tsinke idin ga wata irin tafiya duka matafiyar nan ba wacce jakin ta ya kawo jaki na mana har shi kansa jakin ma ya samu albarkar maza na sa wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin hatta jakin ma ba kamo shi ba ba wanda ya iya kamo shi a cikin jakuna su ma to ta ce to muka fita a muna cikin tafiya hatta annan hula ya kunun sai ga shi na ta wai haƙi ya bin talharis ke ya bin talharis kuffi alaina ki dan ba a hankali mana alasti habihi bi atanikin lati kharajat kharajti alaiha wa ba jakin da kika fito da shi bane wannan fa aqulu bala wallahi wa hiya quddaman quddamuna shine dai gashi nan hatta qadimna manazilana min hadiri bani sa'ad sai aka muka tauha muka dawo gidajenmu a nan dai cikin maraya ta banu sa'ad faqadimna ala ahdabi ardillahi ay ajdabi ardillahi fa wallazi nafsu halimatu halimata bi yadihi cewa ƙasa ce ƙasa mai fako ta ce na rantse da wanda ran halima yake hannunsa in kanu a gina aghnamahum iza asbahu sai ga shi garin mu ba ba ciyawa da ka tura bisashen ka su je su kiwo amma sai gashi gari na waye ba za ka tura dabbobin ka su je kuma su samu abin da za su ci ويسرق راعي ra'i فتروح غنمي بطانا labanan huflan wato sai nima na ta tura mai kiwo na yaje min kiwo zai dawo dabbobi na sun koshi kuma sun cika da nono wata ruhu a namuhum jiya'an halikatan ma biha min laban su kuma yana da suka samu 'ya'yan da za su shayar sai dabbobinsu su dawo ba su koshi ba kuma ba su samu babu nono a tare da su قالت حليمة فشرب ما شئنا من لبن وما في الحاضر أحد يحلب قطرة ولا ولا يجدها تتي sai mun mu tatsi mu sha gwargwadon yadda muke so a cikin garin kuma babu wani wanda yake samun irin nonon da muke samu fa yaquluna lil ru'ati har sai ta kai ma abu ya zama abin zance kowa sai ce da mai masa kiwo wailakum ala tusarrihuna haisu sarri ra'i halima wai ba za ku je ku kiwo inda mai kiwon halima yake zuwa ya kiwo ba fa na fi sha'bi alladhi yusarrifu fihi ra'ina sai kaga an zo an cika a taushe kadda ko a inda mu mai kiwon mu yake kiwo duk sai a zo a cika wajen wata ruhu a namuhun ya almabi biya min labanin amma duk da haka ne babu abin da ya canza haka ne ta yi ta ba da labarin irin albarkar da annabi sallallahu alaihi wa alaihi sallama ya kawo musu a kafin wata zuwa ga rasuwarta mun ji dai labarin ta sha da annabi sallallahu alaihi wasallama kafin kafin bi'ita kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alaihi sallama kuma haka zalika bayan an aiko annabi sallallahu alaihi wasallama din an samu cewa albarkata ba ta gushe ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hayya ta ga gamuwa da ita bayan Allah ya aiko shi kuma ya karrama ta ya girmama ta ah, saboda haka za mu ji mai malamai suka faɗa dangane da abin da ya shafi ah, abin nan ɗinta ta. sharafin mustapha sallallahu alaihi wa alihi sallam na al'imam abu sa'ad al-kharkushi wanda sunansa abdulmalik ibn muhammad ibn ibrahim an-naisaburi wanda ya rasu tsiransu da hakim shekara biyu a rasuwa ya rasu shekara ta 407 to a cikin littafinsa na sharafin mustapha sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa an ce wa fi'ir hullati arda'atu wato wacce ta shayar da shi yuqalu innaha halimatu sa'diyya wa lidhalika awrada ba'dhum hadha alhadith bi tarjamatiha wa akhrajahu abu dawud fi al-adab bab bir al-walidayn wal bayhaqi wa al-asir min hadith abi tufail qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqassimu lahman bil jirran an karbo daga abu tufail ya ce na ga manzo Allah sun lokacin da aka dawo daga yakin hunaini da aka dawo daga yakin hunaini to na ga manzo Allah sallallahu alaihi yana raba nama a wani wuri da ake kiransa ji'irrana wanda ji'irrana din yana nan tsakanin makka da bayan wanda a nan ne ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi Sallama ya dauko umara bayan ya gama yakin hunaini na ga da Allah yana raba nama a cikin rana wa ana yawma izin kulamun ahbilu azama jazo a lokacin kuma ni yaro ne na ga koWani kashin dabba in aka balatin ra'atun hatta na ila annabi sallallahu alaihi sai ga wata mata ta zo sai da ta zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam fa alhari da abu sai daga manzo rasuwa ya cire mayafinsa ya shimfiɗa mata fajalasat alai sai ta zauna fa man sai ta ce wannan fa wace ce Allah ya girmama ta qalu sai suka ce hadhihi allati arda'at wannan ita ce wacce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin rawahu al-hakim fi mustadrak wa sahahahu amma imam az-zahabi da yazo yayi shiru bai ce komai ba game da wannan isnadin wannan hadisin wanda yake nuna dai akwai matsala a cikin asalin isnadin amma mazmunin maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya girmama ta wannan wani abu ne daga ciki kaɗan daga cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya zo a cikin littafin al-muqtafa din siratul mustafa sallallahu alaihi wasallama na al-imam badruddin al-halabi abu muhammad al-hasan ibn umar ibn al-hasan ibn wanda shi ma ya rasu shekara ta 779 yake cewa cikin juzu'i na ɗaya shafi na talatin da shida ya ce a razahu sallama lamma baraza ilal wujudi da mazala sallama aka haife shi ko lamma baraza ilal wujudi zalika alhabibul mahbub wa sharaha Allahu bihi sudura wa anzala hubbahu fil qulubi arda'atuhu sab'ata ayyam mahaifiyar shi ta shayar da shi kwana bakwai sun ma'arza a tuba da zalika suwai ba sannan sai suwai ba ta shayar da shi la'alar dawa ba wai don ta ci gaba da shayar da shi ba bal a ta halimatu sa'adiyya sai wata mata halimatu sa'adiyya ta zo fa wallata rada'ahu fa kana laha khairun sai ta ci gaba da shayar da shi fa kana laha khaira tijaratin wa sina'a sai ba za su ma zama mafi alkhairin shayarwa a wajen ta kuma kasuwanci da sana'a kanar take cewa na mawaza tu bi hijiri da na sa shi a kirji na akbala alaihi thadiyaya bi ma sha a minan labarin fashari ba hatta rawa mahbuban bil inayati ya kawo magana da ya ta zo a cikin hadisi ibn hibban to sai ya kawo su bai tuka masu ban wanda ya kamata a ji su sosai ya ce wa aslamat halimatu ala al-mashhur wa uddat min as-sahabiyyat ta musulunta a bisa zance mafi shahara kuma an kirga ta ma cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sai ya kawo wasu baitika sai ke cewa fazat halimatu min radai muhammadin khairul wara turran bi a'zami maqsadi nalat min al barakati hina madat bihi والسعد فاز بطلعة أحمد قارنها بطلعة أحمدي قد در منها الثدي حين رضاعه أمنت به من كل جهد مجهد وأتانها للركب قد سبقت بها فرحا وتيها للرسول الأمجد أغنامها صارت شباعا كلما صرحت تجود لها بدر مزبد ورأت من الخيرات وهي تكفها والناس في محل وعيش أنكد نالت به كل المسرة والهنا فهوى النبي qad sada kullam sawadi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fazat halimatu min radai muhammad halima ta samu babban rabo sakamakon shayar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul wara wanda shine shugaban kai turran gaba ɗaya bi a'zami maqsadi da mafi girman abin nufi nalat min albarakati ta samu albarkatu hina madat bihi lokacin da ta tafi da shi wasa'ad naha bi zal'ati ahmadi wato sai ga rabauta da sa'ada ta daurance ta lokacin da lokacin da ya bayyana a wajenta qaddarra min hathani yuhina radai nono ya dinga bulbulowa daga hanzarta lokacin da take shayar da shi aminat bihi ta samu kuma aminci da shi annabi ma min kulle jahadin mujhidi daga dukkan wata wahala mai wahalarwa wa atanuha dan jakin nan nata kwallin rakbi kar sabaqat biha da aka zo cikin ayari ma duk sai za su tabbace su farihan shi kansa jakin yana farin ciki ne tihan yana jin kansa bin rasulun amjadi saboda ya ɗau annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa girma na bihi kullum masarrati walhana da annabi sama ta samu dukkan wani abu na farin ciki da abun barka fa huwa allazi kan da kullum, saboda dukkan wani wanda aka shugabantar da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya shugabance shi wannan kenan sai a abu na ƙarshe ita halimatu sa'adiyya allah ya ƙara yadda a gare ta da ta rawaito hadisi shine wanda muka kawo shi nan amma wasu malaman kuma suna cewa ba wai min riwayati ha bane ta rasu a shekara ta takwas bayan hijira wasu malaman sun ce ta rasu a madina ba a kunne ta a garin baƙi Allah ya kare yadda a gare ta da sauran sahabbai baki da saboda aka sai ya zanto wannan gabar mun gama da ita wa arda'atu halimatu tu abi aib as-sa'diyya halimatu yar abu zu'aib as-sa'diyya ita ce ta shayar da shi gaba ɗaya rage mana a cikin sha'anin halimatu sa'diyya shine batun tsaga kirki shi kuma batun ah, batun tsarin kirjin manzan Allah sallallahu alaihi sallama, kamar da muka sani ya zauna a wajenta ne a can yankin Ta'if hanyar Ta'if ta shayar da shi tsawon shekara biyu da ta yaye shi sai ta dawo da shi wajen mahaifiyarsa saboda shi ne alkawarin da aka yi da ita ta cika to amma daga baya sai ta nemi cewa idan za a yi mata akuwa ba za ta iya rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi ba a ƙara mata a ƙara mata kwanaki ba wai dan ta ci gaba da bashi nono a dan dai ta ci gaba da zama da shi sai aka ce to an ƙara mata aka ƙara mata to sai ta tafi da shi to a nan ne ta ta bayan ya cika shekara uku an ce a iya zamanta da shi ba ta taɓa ganin ana guje-guje ko wasan yara na rashin nutsuwa da shi irin abin da za a ce ai yaro kan ya nutsu yake bai taɓa yi kuma an zo an zuba abinci komawa gefe yake sai iya abin da aka bashi ko abin da ya samu bai taba wato cinkoso da yara kowar basu a yi wa wasu a ci abinci ba da shi baya yi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sannan imam muslim ya rawaito a cikin sahih muslim hadisi da 261 daga anas dan malik Allah ya kare da a gare shi cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari cewa mala'ika jibril ya zo masa a lokacin yal'abu ma'al ilman yana wasa tare da yan yara masu karancin shekaru fa akhadhu fasara'ahu sai malaika jiri ya kada shi shine kawo wannan magana ta shakku sada aka tsara kirjinsa sallallahu alaihi wasallama aka ciro zuciyar tasa aka cire masa dukkan wani abu na damuwar zuciyarsa tun yana karami sannan aka wanke zuciyar tasa aka mayar masa da ita wasu malaman kuma sun ce ah, bayan wannan kuma an sake tsaga zuciyar tasa an sake wanke masa ita kamar yadda ya tabbata a cikin da buhari kitabul iman hadisi na a cikin sayyidul buhari hadisi na dubu uku abubuwan da dari biyu da takwas da bakwai sannan kuma da hadisi na dubu uku da dari takwas da tamanin da bakwai ya kuma a cikin sayyidul muslim kitabul iman hadisi na sittin da biyu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana daki yana bakin ka'aba mala'ika ya zo masa da wata tasa ta zinariya wacce take cike da imani da hikima a lokacin yana shekara a kusan hamsin bayan shekara goma da haifo shi ya tsaga ya ɗauko zuciyar tasa ya fito da zuciyar tasa ya wanke masa cikin ya wanke masa zuciyar da ruwan zamzam ana cika ta da hikima da imani aka sake mayan masa da zuciyarsa sannan sai wanda Allah ya ambaci Isra'i da Miraji ibn Hajar Allah ya kansa da rahama al-Asqalani kamar yadda yake cikin Fatahul Bari juz'i na 7 shafi na 204 zuwa na 205 yake cewa wa thabata shaqqu sadri aidan inda al-bi'thati kuma an ƙara tsagawa manzo Allah kirjinsa a karo na biyu ya tabbata lokacin da za a aiko shi kama a kharajaku abu nu'aym fi dalail kamar yadda abu nu'aym ya rawaito a cikin ad-dalail dalail an-nubuwa wa li kullin minhuma mu kowanne akwai hikimar da ta sa Allah ya masa haka fal awwal tsaga kirji na farko zaman tafuliyyati fa nasha ala akmal al-ahwal tun yana karami ne haka sai ya taso a bisa mafi cikar halaye min al-ismati min ash-shaytan da haka ya kubuta daga buran shaytan ko daya an samu wasu batattun mutane da suke yi wa ahal suna shari'a sai su wai ai ahal suna ahal suna suna cewa annabi ba masu ne ƙarya suke wa ahal suna ai ahal suna ne ba suka san annaba ba masu ne saboda mu muke da wayannan hadisan duk wanda yake so ya yi takama da annabi sallallahu alaihi da taska ingantacciya dole sai ya dawo wajen mu saboda ta tafin kakanninmu ake karanta ina da littattafan sira ne da hadisi da sauransu to a duba su waye suka wallafa su yan bid'a ne suka wallafa su abadan kaga wani dan shi'a ya yada cewa wai maganganun da albani ya saba wa musulmai akai a ciki kuma yake faɗa cewa albani yana magana cewa manzo Allah sama fa wai annabawa dai su masumi na min al-akhta a wada sunna suke cewa shi ne annabawa dukkan su masumai ne bal ma mutum ba za a gamsu da cewa annabi bane sai an gamsu da cewa lallai masu ne wannan kirmi da masu bi ko shine ba ma zai taɓa iya yin kuskure ba eh, zunubi ba to amma ita isman nan kala biyu ce akwai isma kubuta ga wurin aikata manyan laifuka to ba wani annabi da ya taɓa aikata babban laifi amma kubuta ga wurin aikata ƙananan laifuka su ma sun kasu kaso ne akwai laifin da yake da alaka da addini wannan ko kusa ba wani annabi da zai maka laifin da yake da alaka da addini ba ma taɓa samu ba akwai kuma abin da yake da alaka da rayuwa ma ya shafi addini sai dai ta wata hanya misali eh, shin annabi zai iya yin abu wani mutum ya zo ya cewa wannan abin da ba haka aka yi shi ba to wannan ne waƙi annaba ya tabbatar da haka amma wannan sai dai kawai a kira shi da suna laifi ta jagozan amma ba da ba laifi ne da Allah zai kama mutum a kai ba bal ma ya kamata in ba ba annabi bane in wani a jinjina masa ma a ɗauki yayi ma wani abin kirki misali annabi sallallahu alaihi wasallam an tafi yakin tabu za a tafi yakin tabu kai tallata a tafi sai muna suka suka yi kariya suka ce su kaza su kaza suka kawo matsalolin su sai maza a su sa ce to ba sai ka abu dan malik dan maliki da uh, murar ta bin rabi da hilal ibn umayya su kuma sai musu tafi yaki da manzo Allah ya dace suka ga mai gaskiya sai manzo Allah ya musu fushi yasa aka yanke hulɗa da su saboda sun taba Allah sun yi wayancan kuma da suka yi karya sai manzo Allah sallama ya kyale su a waƙi kuma wa ya kamata a kyale wa ya kamata a daga gaba wanda ya faɗa gaskiya shi ya kamata a daga gaba amma wanda ya karya shi ya kamata a kyale to amma manzo Allah sama ya yi laifi da ya kula suka abu ya kula wayancan saboda wahayi bai zo masa ba sai abin da shi ne asali amma da Allah ya tashi sai ya ce ya afa Allahu anka Allah ya yafe maka ko da za a faɗi wata magana ka zaci ka baka yi ba laifi kai ba amma lima adin talau me yasa ka ba wadancan dama su zauna hatta ya tabayyana laka allazina sadaqu wa ta'lamu al-kadhib bari sai ka san suwaye suke da gaskiya suwaye makareta an gani anan Allah ya yi wa za sami gyara to shin waki ya tabbatar da wannan ko bai tabbatar ba amma ba kuskure ba ne domin ba zunubi ba ne don duk duniya ba wanda zai iya yin saɓanin abin da annabi ya yi a ce mai yayi daidai domin da manzan allah ya ce musu to ku zo a zauna to da za a ce an samu matsala a jagorancinsa amma hakan da ya yi suka abu sun shiga taitayinsu amma sai allah ya saukar da hakikanin ga yadda abin yake sannan ba su ma an zo za a shiga za yakin badar an zauna a wuri wanda ga sun sabai ya ce ya rasu wannan wahayi ne ko kuma shawara kai kai tunani ba za a ce a ba wahayi ba ne gina tunani cikin wasu lantana da gyara a nan a canja a kuma da kama za a ce wannan ra'ayi ya yi a yi haka ka nan muna da ra'ayi biyu a zauna a nan ko a zauna a can wanne ne ya fi zama daidai wancan na can din amma wanne za Allah ya zaba wannan kaga wannan abu ne da ya shafi rayuwa saboda ba zunubi bane ba to idan misali mai yiwa shekul albani ko wani ala suna ya faɗa haka su kuma sai su ɗauke shi sai su canja masa fuska tunda sun lura cewa da matsalar mu da su akan manzan Allah ne mu ce shi kadai za a bi su kuma sun ta za a iya bin wani ma ko bayan shi to sai suka gabar sai mana sharri ta bangaren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma Allah ya sa dai ga littattafai nan suna nan kuma ga bayanai nan an san me shari'a an san me ba shari'a ba abinda ibn hajar ya faɗa kenan ya ce an kiyaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama masumi haisu tukhrija min qalbi hadhu shaytan minhu duk wani abu na raban shaytan an fitar da shi daga cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam thumma waqa shaqqu sadri inda al-ba'th sannan da aka aiko shi kuma aka sake tsaga masa kirji a ziyarata fi ikramihi ya yatalaqqa ma yuha ilayhi dan a ƙara karrama shi ya iya karɓar wahayin da ake masa bi qalbin qawiyyin da zuciya mai kashi fi akmal al ta min sun tatahir thumma waqa'a shaqqu inda iradatu al ila samai aka sake tsaga kirjinsa lokacin da za a yi sama da shi liyata ta'ahhaba lil munajat domin ya sake yin shiri domin zai gana da ubangiji wa yahtamilu an takuna al-hikmatu bi hadha al-ghusli bi hadha al-ghasli لتقع المبالغة في الإصباح بحصول المرة الثالثة watakila kuma wanke zuciyar da ake ta ta yi dan dai zanto an yi mubalaga an kai matuƙa wajen wanke zuciyar tasa sallallahu alaihi wasallama kama ta qarara fi shar'i sallallahu alaihi wasallama kamar yadda a shari'a ma a alwala ake so ka wanke su uku dan kada ya zanto a na farko ka ban lam'a ko a nabi in ka wanke na uku da wuya ka wanke su kuma a ce ka ban lam'a to wannan shine abin da ibnu hajar ya faɗa ila akhir ma zakar to da wannan sai zama mun gama da babu rena annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu kuma za mu dan motsa za mu dan fara sauri za mu shiga sunayen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda sai kuma Allah ya kai mu sati mai zuwa abinda muka faɗa da Allah ya ba mu ladan sa wannan kuskure kuma Allah ya mana wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh